dangane da babban zaɓe da yake tafe a ƙasarmu ta biyu ita ce ƙasar Nijar. Domin duk abun da ya taɓa hanci to dole ido ya yi hawaye. Najeriya da Nijar duk abu ɗaya ne, da haka duk abun da ya samu Nijar in na murna ne dole mu taru a yi murna tare da mu. In na jaje ne ba ma fatan shi dole a yi jajen da mu. To ga zaɓe nan wanda yake tafe na ƙasa baki ɗaya. Saƙon da muke so mu isarwa al'umma musamman mutanen Nijar shine babu wani abu da ya fi zaman lafiya muhimmanci a rayuwa duk abun da kake so ka yi sai ana zaune lafiya za ku samu damar yin shi idan kai ɗan kasuwa ne ba yadda za a yi kai harkar kasuwancin nan matuƙar ba a zaune lafiya sai ana zaune lafiya ka sawo ka samu waɗanda za ka sai damuwa haka in kai mai neman ilimi ne ilimin zamani ne ko na addini sai ana zaune lafiya za ka je ka nemi wannan ilimin kenan akwai buƙatar mu gane muhimmanci na zaman lafiya Allah mai girma da ɗaukaka yana gaya wa mutane wattaku fitnatan واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة Allah ce ku ji tsoron fitina domin ita fitina in ta zo ba ta ware iya waɗanda suka jawo ta har wanda bai jawo ba fitinan nan tana iya taɓa shi don haka baka da wani makami a zaɓe na duniya baki ɗaya sai ƙuri'an nan taka saboda haka muna kiran al'umma mutanen Nijar ku fito cikin kwanciyar hankali cikin natsuwa ku jefa ƙuri'a ga wanda ranku ya kwanta mawa ku je ku saurari hukumar zaɓe abin da za ta ce. Domin ta da hankali ba abin da yake kawo wa ƙasashe sai ci baya. Mu kalli ƙasar Siriya ta isa aya, mm. mu kalli ƙasar Sudan ta isa aya, mu mm. kalli ƙasar Libya ta isa aya. Ƙasashen nan sun rena abin da ke hannunsu, suka nemo wani abu, sannan suka zo suka rasa wannan abun na hannunsu ma suke nema ya dawo ya gagare su. Don haka mutane su fito suna tada hankali suna tada hayaniya banda ci baya ba abin da yake kawo a ƙasa. Domin Allah ta yi wala tufsidu fil ardi. Wala tufsidu fil ardi ba da islahiha da uhu kafa wa dama'a. Allah ya ce kada ku ɓata ƙasa bayan an riga an gyara ta. Kenan fitowa da za ku yi dalilin wani an faɗi sakamakon da bai mai ba sai ya ce bari ya fito ya kone kone ya kone sakatariya ya kone police station ya kone meri ya kone kaza mm. wannan konewa babu abin da ta kawo ma sai ci baya domin mi dukiyar ƙasar ka ce ka kona don haka abin da muke kiran al'umma shine wajibi ne ga duk wanda yake kishin ƙasa to ya fito ya yi zaben nan lafiya ya koma lafiya ya saurari hukumar zaɓe abin da za ta ce kuma muna kiran al'umma ku ke zaune ƙasar Nijar kun fi mu sanin ƙasar Nijar ku zaɓi al'ummar da kuka san cewa za su ci gaba da yi maku ayyukan alkhairi wanda aka fara muku domin babu wasu al'ummar da ke neman ci baya kowa ci gaba yake so hmm. kada ku biye ma waɗanda za su kawo fitina domin wani da ya ga bai da nasara zai ta ƙoƙarin ya zai ya tada hargitsi hmm. ya zai ya kawo fitina hmm. wanda bai da nasara so yake ya tada rigima kowa ma ya rasa to kada ku taɓa yadda da wannan ku kwantar da hankali ku natsu kowa ya yi zaɓe lafiya ƙuri'an nan ita ce ‘yancinka ka jefa ka koma ka saurari hukumar zaɓe muna fata Allah shi taimake mu wannan zaɓe Allah ya sa a yi shi lafiya a gama shi cikin kwanciyar hankali wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa